muna roƙon alzu sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma amin muna gode wa Allah subhanahu ta'ala bisa tsawaita rayuwa da ba da lafiya da sake haɗa fuskokinmu da yayi bayan mun tafi ɗan hutu za mu ce na watan ramabana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala azumin mukan da muka yi da tsayuwan dare da aka yi da addu'o'in da aka yi Allah ubangi ya karɓa mana Allah Ubangiji da wanda muka yi sace haɗa fuskokinmu a kan alkhairi, waɗanda suka je umra sun je sun dawo, waɗanda suka je hutu sun je sun dawo, waɗanda suka ce ziyarce-ziyarce sun je sun dawo, alhamdulillahi Allah karɓa ma kowa aikinsa na alkhairi. Ah, za a dawo karatuttuka ga dangadayin da aka saba, Allah Ubangiji ya sada mu da dukkan alkhairi. a wannan waje ya kare mu daga dukkan sharri da fitina na ɗan adam da aljanu na nesa da na kusa da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah Ubangiji ya sanya mana albarka a rayuwarmu rigingimu da suke faruwa a wurare daban-daban Allah Ubangiji ya tsare mana masu shirya su Allah mai da shi a kansu da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a shafi na 163 shine satrul aurati saturul aurati inda ake son musulmi ya riƙa rufewa a jikin shi yayin da zai yi sallah wuraren da ba a so su zamanto exposed mutum ya buɗe su yayin da zai yi sallah za mu ji na bambancin namiji da kuma na mace amma yanzu za mu ji menene al'aura ɗin in general al'aura asalin kalman al'aura da larabci shine privacy na mutum abinda ba ka son a gani literally a harcen larabci ana kiran shi al'auratu inda mutum yake ɓoye abubuwan shi yana saving ana kira wajen al'aura inda mutum baya son wani ya gani sai shi to amma wannan da muke faɗa al'aura na jikin mutum wanda kuma ba a so a buɗe shi yayin sallah yayin ibada to shine inda karatunmu zai taɓo inda ba a son jikinka ya bayyana ko jikin mace ya bayyana yayin da za ta yi sallah ta gana da mahalicinta Allah subhanahu ta'ala wanda idan ya bayyana ɗin kuma to mutu yana iya rasa wannan sallah yana iya rasa wannan sallah to shine ma'anan saturul aurati suturta al'aura muna son mu san hukuncin shi da matsayin shi a addinin musulunci ne hukmu satril aurat hukuncin suturta al'aura mai tambaya yi tambaya ce akramaka Allah haythu anna kafiran min alqita'at wato akwai eh, mafiya yawa daga cikin yankuna ko ƙasashe ko waɗansu sassa na ƙasan nan wa min halqita'atul askariya musamman ma sassa ɓangarori na wato sojoji yartadi afraduha libasan liriyaba akwai za ga sojoji waɗansu suna sanya kaya na motsa jiki yakshifu an juz'in minha mimma tahta surrati wanda waɗansu kayayyakin motsa jiki da suke sawa ɗin wato yana bayyana kwankwason su da kuma abin da ke ƙasan cibiyarsu za ka ga baya rufewa har gwiwa wa hawale nisful fahazi wandon da suke sawa kuma yana bayyana kusan rabin wato cinyoyinsu au aksaruha ko sama da rabi na cinya za ka ga ɗan rigan da ake sawa 'yar gajera tana bayyana cikinsu haka ƙasan cikinsu sannan kuma wandon kuma yana tsaya a rabin cinyoyinsu ko sama da rabi ma za ka ga cinyoyinsu a buɗe ba fi ba'adil auƙati a waɗansu lokuta wa nazarar lintishari hadal lipsi ganin cewa irin wannan tufa na motsa jiki nan yana yaɗuwa ƙwarai da gaske fa innana na'amalu min samahatikum ina sana bi ra'ayikum muna neman eh, alfarmanku akramaka Allah ina sana a natsar da mu bi ra'ayikum da ra'ayinku a musulunci game da irin wannan shiga da kuma irin wannan tufan haula hazal maudu wa bayanul hukmi shar'i a mana bayanin hukuncin shari'ar musulunci game da irin wannan tufa haifu annahu bi tadawulihi khilal al-fatarat at-tawila asbaha fi hukmi al-muta'arif kasancewa an dade ana sanya irin waɗannan tufafi zamani mai nisan gaske to ya zamanto abun yanzu al'ada ne kamar mutane ba su ma damu a kan shi ba ya zamanto kamar al'ada wa annahu mubahun linnas mutane suna gani ya halatta ma ba mai magana ma a kai jazakumullahu khairan Allah saka muku da alkhairi malam malamai suka ce amsa saturul aurati wajibun bi ijma'il muslimin sitirta al'aura na ɗan adam dai wajibi ne dole ne ga dukkan ijma'in musulmi babu wanda cikin musulmai da ya zo ya nuna cewa suturta al'aura abin na kai ko ma guzawa kafin zuwan musulunci wanda suke rayuwa akan duwatsu da daji duk tsiraicinsu da rashin sifansu za ka ga sun ɗebi ganye dai sun ɗaura sun sun rufe al'auransu haka sun zagaye da ita sun zagaye ba su ma san komai ba kan duwatsu suke walmar'atu ita kuma mace kullu ha dukkan jikinta auratun ne ana son ta suturta shi dukkan jikin mace ba inda aka ce a bayyana shi ta bayyana shi ga mutane sai dai ga muharramanta da kuma mijinta muharraman masu ma akwai limit limitation inda ba a son kaninta ya gani walƙubul wa dubur ga al'auran mutum ta gaba da baya da duburansa da al'auran su ta gaba minar rajuli na namiji auratun shi ma gaba shi al'aura ne bi ijma bisa taron musulmai gabaɗaya. wasahihu min akwalil ulama'i magana mafiya inganci daga maganganun malamai anna auratar rajuli al'auran namiji da ake so ya rufe da ba a so ya bayyana shi in ba dole ba ma baina surrati war rukbati daga cibiyarsa nan zuwa gwiwowinsa to nan shine al'auran namiji sauran jikin in ba dole ba ba a son ya bayyana da za a ce ya rayu bai da wata tufa ya samu adun ba zai rufe mai daga cibiya zuwa gwiwowi a nan guyowi to alhamdulillah namiji zai iya sallah a haka bisa lalura lima ruya an aliyin lahu an sayidina ali arwaito hadisin daga gare shi ce annabi sallasallam alaihi ya ce, yace la tubris fakhzaka ya aliyu annabi sassale ce kada ka yadda ka bayyana cinyanka wala tanzur ila fakhzi hayyin wala mayyitin kuma kada ka yadda ka kalli cinyan wani mutum rayayye ko a mace yake kada ka kalli cinyan shi sawa'un yana raye ko a mace wannan hadisi rawahu abu dawud wa ibn majah wa ma ruya an muhammad ibn jahash qala a wani hadisi na muhammad dan jahash da aka ruwaito daga gare shi yace marra rasulullahi sallallahu alaihi ala ma'amarin manzo Allah sallallahu ya zo wucewa sai ya zo kan wani sahabi sunan shi ma'mar wa fakhizahu makshufatan cinyoyinsa abu abude guda biyu fakala sai annabi ya ce masa ya ma'amaru ya kai ma'amaru ghatti fahazaika ka rufe cinyoyinka fa innal fahizaini min auratin cinyoyi suna daga cikin al'auran da ba a so a riƙa ganin su ka rika rufe su rawahu ahmad fi musnad wal bukhari fi sahihihi ta'liqan wal hakim fi mustadrak wa ma ruya an ibn abbas akwai hadisi na uku da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas Allah ƙara yadda a gare su yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala auratun cinya al'aura ce cinya al'aura ce mutum kada ya rika buɗe cinyansa rawahu tirmidhi wa ahmad wa lafzuhu marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lafazin zo kuma a wata riwaya ce manzo Allah sallallahu ya wuce wani mutum wa fakhizahu kharijatan sai yaga wa fakhizuhu kharija sai yaga cinyan shi a buɗe. faƙala lahu sai manzo Allah sassala ya ce rabbi fahizaika kai rufe cinyoyinka fa inna fahizar rajuli auratun cinyan namiji al'aura ce bi ma'ana abu ne wanda yake privacy shi ne bai dace ya buɗe shi ya zamanto exposed kowa yana gani wa ma ruwiya an jarhadin al-aslami qala marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jarhadul aslami yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai ya tarar da ni wa alayya burdatun ina lullube da wani mayafi wa qadin kashafa fakhizi cinyata ta bude ban rufe har cinyata ba fa qala sai yace mun ghatti fakhizaka kai rufe cinyanka fa innal fakhiza auratun cinya fa al'aura ce abinda bai dace mutum ya rika buɗe shi ana kallo ba rawahu malikun fil muwatta wannan hadisi yana nan a muwatta na imamu malik wa ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa qala hasanun yace wa hadhihi al ahadith waɗannan hadisan da muka karanta yashuddu ba'daha ba'dan shashin suna karfafa shashin su idan ka hada su to suna da karfi fatanhadu lil ihtijaji biha wato sun kai matsayin a kafa hujja da su cewa buɗe cinya babu kyau cinya al'aura ce rufe ta wajibi ne dole ne ko ba a cikin sallah ba fa ake nufi mutum ya zauna kawai cinyoyinsa a buɗe ya sha ya sa gajeren wanda yana shan iska a bakin hanya ko ya zauna akan dakali ko ya zauna akan benci shi yana shan iska wannan duk bai dace ba Allah ubangiya ya datar da mu ya ƙara wa rayuwa albarka wannan cinya kenan in general sannan za mu zo darasinmu na gaba mu ware abin da yake namiji mu ware abin da yake na mace saboda hukunce hukuncinsu yana bayyana yana bambanta to Allah ubangiji ya samu wuni a cikin wannan yini na juma'a cikin alkhairi da amincin Allah kada a manta da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zama kuma bayan la'asar zuwa faduwar rana gurgudo ayi addu'a a roki Allah lokacin ijaba ne Allah ubangiji ya sada mu da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh